To yau dandalin VOA bakoncin wa aka samu. Uh, sunana Abdullahi Abdulhamid wanda aka fi sani da Abdul Akto. Abdul Akto kai dan fim ne? Mawaki ne ni. To ina ka samu Akto din kuma? Na samu Akto ne da kafin na fara waka na shiga harkar industry saboda in kasance a matsayin Akto ne na fim. Hmm. Wato jarumi kenan na wasan Hausa. Sai aka yi Sai kuma aka samu sabanin Allah kadar ta dai abinci na baya nan. sai na koma sana'ar waka ya aka yi cikin ka waka eh akwai wani abokina wanda ko da yaushe muna tare da shi a studion mu lokacin crown studion adamu adam a zango kenan so to yana jin irin yanayin da nake dan wakoki haka ba tare da na rubuta ba da sauransu shine sai bani shawara akan cewa ai to tun da dai harkan fim ya kasance cewa ubangidana Allah masa rasuwa me zai hana kawai na ci gaba da waka to da ba a samu um, a wakar wacce ake yi wakar hausa na yi wakari ko kowace iri ko wani irin waka ma dai ina yi a takaice ana yi ana hip hop eh ina hip hop ina na taba hip hop dai amma ba sosai ba aka ce actor da wace waka aka san eh an ne da wata waka wanda aka yi mata suna da sana'a sa'a wanda akwai wani abin da muka a Meko Award a Freedom Meko Award wanda kusan wannan wakar ita ce aka fi sani na da ita. To karin wakar ita ce sana'a sa'a rashin sana'a sata mudage mudage mu dage matasa mu zage dantse. Me yasa ka yi ta? Eh, na yi ta ne akan sana'o'i da kuma matasa yan uwana waɗanda suke rena sana'a a takaice wanda ba su ɗauki sana'a da muhimmanci ba za ki ga mutum sai dai ya yi wanka ya zauna a kofar gida ko kuma ya zama majalisa ba shi da abin yi da kai wakar wakar ta yi tasiri wakar ta yi tasiri sosai saboda kusan wakar ita ce ta ɗaukaka a cikin waƙoƙina sosai banda ita sai wacce aka san ka da ita banda ita an sani da wakar mahaifiya da kwai kuma nafisa wakar mahaifiya ita ce wanda karin wakar mahaifiya na da girma wahalar da kika sha a kaina ne ba zan iya biyan ki ba sai nafisa ya fisa ci yar makaranta zuciyata na ƙaunar ki kada ki ce mini sai wata rana shekara nawa kana waka ne eh gaskiya na fara waka ne daga 2007 kawo zuwa yau 2018 kenan wani irin kalubale aka fuskanta a kan hanya ta waka eh gaskiya ni dai akan kai na kalubalen da nake fuskanta ko kuma na taɓa fuskanta akan sana'ar waka ita ce idan mutum ya tafi yin aiki da ke ni dai ba da studio a takaice duk studio da ka tafi aiki idan ba ka samu mutum wanda yake mai amana bane da kayi aiki sai a lalata maka aiki ko kuma ya kasance cewa a duka maka yawo da hankali kafin aikin ya karasu. Ne burinka a wannan harkar ta waka? Burina a wannan harka shine Allah ya ɗaukaka ni da kuma rika tura mutane sako al'umma su rika fahimta. To al'adam wannan shi muka yi wa mawaƙi sai mu ce mana baiti ko amshi rera dandalin VOA. bidiyo ce ta matasa da ake kama ta kawai salula ko ipad ko laptop in muka tsiye ka zaka iya rera mana amshi ko baiti ko za ka sha kayi eh zan jarabta to bismillah shirin dandalin VOE shiri mai inganci matasan mawaka ake kiran mu domin haskaka mu ake kiran mu to wannan dai ka sha da kyar <laughs> to na gode sosai da sosai baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya